sana ce na tabbata masu sauraron mu za su ji haushin na katse ka akan wannan waka taka to kuma dukkan mutumin da ya shiga cikin battarin wakar ka sai dai shiga ya fito alhaji dan ana ce ina da wata tambaya guda ɗaya tal da zan maka kafin ka ci gaba da waka na ji a cikin waka kada zuka ka cewa gaman ku da shago da sai wani ya kwana barzahu da dan ana ci da shago da shago eh, eh, da dan dunawa da dan dunawa kai shi ni ka san sun taɓa haɗuwa ne sun yi wata 'ya haduwa amma ba haduwa ce ba sosai eh an dan gwabza kaɗan eh, a ba su buga ba kwarai eh, to sai da dan hanawa an kai o oh, an hana eh, amma ina son nan da ya gaba a haɗu duk an da sai mun da mun samu incin kanmu an ba mu mulki wato mun kuma mulkin farar hula ni dai ina roƙon shugabobinmu don Allah su bari a yi karon nan ko guda da shagoda ko da ɗaya rana da shagoda ɗan duna a to alhaji ni dai na roƙa saboda Allah shugabobinmu eh. su bari dai a raba gardamar ga ta kare. kada in mutu eh. in bar gardamar ga cikin duniya ana yi domin har yanzu an rasa sarki a eh? rasa sarki a tsakaninsu to wato shi dai ɗan dunawa sarkin daura na naɗa shi sarkin dambe ni na tabbata sardauna eh. ya taho da mu ya ce a taho a yi naɗin ɗan nunawa cikin daura eh. kuma da rai da lahiya ɗaya abba mu samu ba daura eh. to shi ko shago sarkin dambena sarkin dambon sarkin musulmi na'am sarkin musulmi bubakar raba kaya shi yan naɗa shi sarkin damben abubakar ne sarkin musulmi wato shi dai shago sarkin damban sarkin musulmi bubakar sarkin musulmi bubakar shi kuma dan duna sarkin damban sarkin daura to ya kamata kan ayi ta buwa maga to abin da nika so ni dai kada Allah ya sa in mutu ban ga an koma wanga karon ba ni dai ina roƙon ayi karon ga to da kyau alhaji dan ana ce a to alhaji dan ana ce mm. kaman da lokacin muna yara mun taba jin tarihin cewa an taba bige a dan duna gaskiya ne to na ji ko ni wada kaji eh, da nan eh. ban san shi ba oh, amma daga baya mun je kano eh. to sai idin dan batta an kace ya kashe shi idin dan batta dan oh, batta idin dan batta malam idi na dan batta shine kashe dan dona an kace ya kashe shi to alhaji ya kashe malam idi to shi ma ya kashe shi sai kowa shafan sa wani to shi shago fa shi ba ta kashe shi ba shi shago eh to ni ko tangadi ne ban taba gani ba ah, to jama'a masu kallon mu hira ta mu da alhaji dan ana ce ba za ta kare ba domin kuwa zamu bi shi har garin sai ya sake mana wani faifan